Wannan ci gaba da aka samu dai ya biyo bayan umarnin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya buƙaci a shawo kan duk wasu rikice-rikice da ya haifar da rashin jituwa da sauƙin kasuwanci tsakanin kamfanonin mai na ƙasa da ƙasa da Najeriya. Shugaban kamfanin man fetur na NNPC Malam Mele Kule Kyari ya faɗi cewa wannan mataki da aka ɗauka zai samar da sabbin kuɗaɗen shiga da yanayi mai kyau kana mataki ne da zai bunƙasa fannin ɗanyen mai a Najeriya da kuma hanya ga masu zuba hannayen jari. Tabbatar cewa gwamnati za ta samu dukiya da ya fi na da su ma wayannan wasu tangarda da suke cikin wannan eh, tafiyan da aka yi su ma an fidda su saboda haka yanzu kowa sai inda ake ciki kuma doka ta ba mu dama mu rufe wannan rigima da muke da su kuma ci gaba da tafiyar da business kuma a takaice ga kasa wato wannan shirya da aka yi ya kawo mana saukin kusan dala biliyan tara wanda idan da ba yi wannan zaman ba karshen shi gwamnati sai ta biya kuma Allah ya sa da ikon shi da aka wannan zama aka aka samu shirya shugaban bangaren kamfanin NNPC da ke sa ido kan jarin da gwamnati ke da shi a fannin albarkatun mai a Najeriya Bala Balawunti ya bayyana cewa a yanzu haka akwai haɗin gwiwa tsakanin abokan hulɗin kamfanin wajen aikin tono mai da a baya aka yi watsi da su. Mun ƙudiri aniyan kan cewa za mu fara tono wannan mai wanda tuntunin aka daina aiki a kansa. Akwai gagarumin project guda uku wanda za mu ɗauki what we call final investment decision a kan shi. Akwai wanda muke kira bonga new oil watan sabon mai da zai zo daga bonga akwai wanda muke kira bonga not watan mai da zamu haƙo shi a arewacin bonga na yanzu akwai kuma wanda muke kira agbami gas watan harkan iskan gas da ke ciki tattare da agbami uh, project to wa'innan abubuwan idan kika hada su gabaki daya za su kawo iskan gas akalla a uh, miliyan 600 wanda muke kira 600 million scope of gas and also zai kawo tare da shi uh, kamar mai da ya kai wa 200 na baral and in kika haɗa wannan ba karamin ɗi zai kawo ma gwamnatin Najeriya ba ta hanyar riban da za ta samu ta hanyar harajin da za ta karba ta hanyar da za ta karbi abin da muke kira royalty kuma su ma wanda za su sa kuɗin su na jari za su samu kuɗin su kuma za su samu riba kazalika kamfanin NNPC ya kaddamar da wata manhaja da za ta sa ido tare da baiwa 'yan ƙasar damar ba da bayani ga kamfanin kan duk wani da ake zargi da satan man fetur ko barnata bututun mai a yankunan da ke kewaye da mai a ƙasar, kamar yadda shugaban kamfanin malam Melikyari ya yi ƙari a kai. Batancin da ake mana a wuraren ayyukan mu sun tsanani kuma gwamnati ta ɗauki matakai masu yawa tsakanin mu da kamfanonin da muke aiki da su kuma akwai ayyukan da ake yi yanzu gumomin gwamnati sojoji da nebi da sauransu dukkansu suna iya kokarin su kuma yanzu a halin da muke ciki yanzu mafi yawan wayannan wuraren da ake wannan bannan an fitar da su kuma wannan tsarin da aka fito shine kada ma tsaya nan wurin ko da za ta faru mutane da suke kusa da wurin za su su kawo mana report reportin na mu yaka hukumomin gwamnati domin su dauki matakai kuma ba ma dauka mataki ba su wanda ma ya kawo wannan report na farko za mu tsare mutuncin su na biyu kuma inda akwai wani sallaman da za a musu masu ma za a musu banda haka idan ka saci man man fetur a kowane duniya dole za ka kai shi refinery to wannan refinery din duk su ma mun kawo musu wani salo da za su tabbatar cewa wannan man ba sato su aka yi ba idan aka samu wannan haɗin kai mun san cewa za a samu wannan saukin duk wannan dai na daga cikin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da su da za su taimaka wajen shawo kan kalubalen samar da kuɗaɗe a bangaren man fetur da iskan gas da kuma haɓaka arzikin man fetur na ƙasar da inganta tattalin arziki kuma ana sa ran wannan ci gaba zai buɗe hanyoyi ga ƙasar wajen samun dala biliyan ɗari biyar na kuɗaɗen shigarta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.